a wannan babbar fada mai albarka wannan fada ta mai garin takuru da muke zuwa a irin wannan lokaci suna tattaunawa da junanmu da cikin lamarin gobar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma lokaci ya ɗan ja sosai kuma tare yadda na ga wasu ma suna ba da ahzaru saboda dare ya ja. muna duba gwargwadon abin da ya sauwaka daga cikin littafin bisa rayuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi dai annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne na Allah tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu nuru samawati wal ardi wa nuru mushkatin fiha misbah المسبار في زجاجة الزجاجة تحمى وتدب الروح موجود شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية وكان زيتها يضيء ولو لم تبسسه نار نور على نور يهدي الله النور لمن يشاء wato wannan aya da takaitaccen sanarta Allah shi ne hasken sabai da kasai ma'ana asalin hasken Allah da Allah tabaraka ta'ala ya kage da daga haskensa sai ya bayyana manzon Allah yake cewa قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حقيقة حسكي يا مبوك دقى الله وكما نتاج بيبيناوا حسكي النور شيري مزان الله صلى الله عليه وسلم ورب شيخ رايم يناتيوا وأول خلق الله نور محمد وهل لأسلام الذين قد سلموا وإخوان هل ترى الله hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wannan haske ya sauka a cikin zazzabi waɗanda sun sallama wa Allah imamul usuri yana cewa wa manzon Allah a baiti lam tamal fi ma'il kauni وكتاب لك الأمهات والآباء ما من فترة من المسلمين إلا بشر قومها بك الأنبياء وفحشب يا رسول الله فتكون اليهود كفتتين أنا ذاق ما كنت كي إياه ماتا وكنت كي إياه بنا wani baiti da shi Ibrahim Allah ya kare ta gare shi yana cewa da manzon Allah وذكر قدر مولاه وما ثم عابد سواه فمن النار العرش والفلك Hakika manzon Allah ya bauta wa Allah Tun ga wannan yanayin da babu bai bauta sai shi zan Allah ne. Wabiru suwa wato daga gare su ne wato al'arshi aka halici al'arsa da kulobi. Shine da kai fadar mola kuma sama abin suwa wa anwari ne, daga hasaken manzan Allah ne al'arsu take da falahu suke. Allah ya halicci sabbin da kansai da mutane aljaru komai taskan manzan Allah har dai Allah ta tabaraka ta'ala ya so ya halicci annabi Adam sai ya girmama annabi Adam domin ya halicci annabi Adam da kudurarsa kuma ya musa ma annabi Adam rai ya hasken manzan Allah a kafan annabi Adam sai mala'iku suka baya sauri sauri suna kallon hasken nan na sai na rasulullah da sabar adin yake cewa ya gizi ne ke ga mala'ikun nan suka baya baya na sauri sauri sai Allah ya ce da annabi adin suna kallo ne da zuwa hasken a kan Muhammad wanda zai da shi daga nazar kai kuma shi ne annabin ƙarshen zamani A annabi adam ya ce ya ubangiji ina so a samun wannan haske a inda zan rinka ganin mala'iku suna gaba da gaba da ni Allah tabaraka wa ta'ala ya ciro wannan haske na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi a goshin annabi adamu mala'iku suna kallon annabi adamu shi ma yana kallon su annabi adamu ya sake roƙon alfarma cewa ya ubangiji da a samun wannan askin a kasar da zan dinga ganin wannan askin Allah ya ciro hasken da zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi da dan ya kafin ne idan annabi Adam yana tauhidi wanda dan ya shi yana tauhidi shi yasa aka sanya ya wannan ɗan yatsa suna da ɗan yatsa abin yi wa to a gaba adalin sarki da kuma ubangiji cewa ya ubangiji Akwai fere kowa wasu hansaken bayan wannan haske Allah ya ce a fere kowa hasaken فكل من الذي سمي الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي فلو هذه الرؤساء مصر هو وأن مساكين تشكي هو أن يأتوا فتسيّا فسكن سيدنا أبو بكر தகையார் அனுபவிக்கிறார் தஸ்லிம் சீர்னா உமர் தகையார் நபிசுரு நம்புரு தஸ்லிம் சீர்னா உஸ்மான் தகையார் நம்புரு அட்டசைய ஹஸ்லிம் சீர்னா அலியு فتكون نيابة ولم يشور الإسلام عليه الصلاة والفاتحة عليك والمقبولين اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا لما قال فاتح لما سبقنا سنة الإسلام

وطور في الأدوار في كل هيكل وأتى بدا للناس أروى مقدسة manzo Allah ya yi tsayuri wato daga wannan annabi ya koma wannan annabi daga wannan rubu ya koma wannan rubu daga ruban annabi Adamu manzo Allah ya yi turban annabi Shisu manzo Allah ya yi turban annabi Ibrahim manzo Allah ya yi turban annabi Nuhu manzo Allah ya yi turban annabi Ibrahim manzo Allah ya yi turban annabi Salihu ai zuwa ruban annabi Isma'ila shi sa wata rana abbasu an abdul mutallib bakwai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo da gobe yaki sai abbasu yake cewa ya rasulullah wallahi ina son in yabe ka ya rasulullah saboda shi abbasu ya san wannan sai suna ta manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka yabe ni kada Allah ya zubar da hakoranka kada Allah ya saka gura gura Abbasu yake maza Allah waɗannan baitoci guda bakwai yana cewa min qabli halin tujur walali wa fi mustawda'in أي يخفف الورم ثم بت بناك لا بشر انت ولا مبغت ولا علق وطهرا تركب السفينه وقد الجم نسلا معانا والريق ويتنا من خليل مختتما وجول فيها فلستها كرب تقبل الانسان به الى رحمه اذا مضى عالما بدا تقول حتى ترى بتلك المؤمن من الشرفه فليا اتها تعذبك وانت لما ولدت عشر تحت بنورك الأفق ونال في وفي بنوره وسبل المساجد نطرق اللهم إنا نسألك بجاه المقبول عندك وماله أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد آمين ونوي بيتنا يا مصطفى من قبل نشأة عالم والكون اليوم له او لا يقول ايرم خلوق ثناك بعدما أذنى على أخلاقك الخلاق وتن قصيدة ودع عباس لك دولي إيه بن الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من قبلها اي كي تبكى بخالقتا تبكى كايداني يوم لا أتكين إنه الجنة yana ishara لي zuwa زمن ka taɓa adam a cikin aljanna a lokacin alkhairi a lokacin da Allah ya umarci mala'iku su yi sujjada ga annabi Adamu sasken kuma asali na manzon Allah ne Allah ya ce wa zakana al-mutalli mala'ikatu rabbi ja'ilu fil ardi khalifa qalu atadru fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku al-dimara wa nahnu nusabbihu bi amrika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama 'adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahu 'ala al-mala'ikati wa qala anni uridu bi atba'i هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اصل wannan ne su kira ta malaiku hasken manzon Allah ne so da kai in to da lokaci ne takaitacce haka Allah ya karkace hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ya zuwa ga Abdullahi walidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya inganta wani dare mahaifin manzon Allah ya yi bacci a farfajiyar harami sai mafarki kuɗi suna fita da gare shi ɗaya sallah a gabas ɗaya a yamma ɗaya ta zama bishiya ta tunkare da sama mai koren ganye libu amma halittun sama da ƙasa sun zo suna jin inuwa da wannan bishiya ko da gari ya maye? mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi masu fassara mafarki sai sai gaya masa hakika kasbiyar fassara mafarkinka waɗanda zaki wanda za ka haifa shi ne wanda halittun sama da ƙasa na ƙasa yamma za su imantu da ilmarsa shi ne manzan Allah nan ko da Allah tabaraka wa ta'ala ya so ya kusa wannan haske da manzon Allah domin ya fito cikin halitta irin ta mutane amma shi manzon Allah ba irin mutum bane wa Muhammadu wa sharu wa laysa kal bashari sirful hakiki wa rabbana samahu manzon Allah mutum ne amma ba irin mutane bane hakikan nan hakika ne na Allah shi manzon Allah ko Muhammadu bashar la wala bashar bal huwa kal yaquti bayna al hajar annabi Muhammad mutum ne amma ba irin mutane ba domin shi diamond ne a cikin da kayan ainihin fataki ko wani to Allah sai ya nuna zuciyar mahaifin manzon Allah a kai da ya aure bayan kwada mataye kyawawa masu matsayi sun so mahaifin manzon Allah ya aure su saboda sami wannan albarka ta da yake jikinsa kai ya inganta akwai wata bayan hunkiya ta san siffar manzon Allah matuƙar siffa ta kama haifin mazan Allah ta ce yi lalata da ita za ta ba shi raƙuma guda ɗari sai ya ce a'a amal haramu farmama ta a ma'ana da aikata lalata gara na hutu ta yana kare mutuncinsa da addininsa ko ya kike nema na da irin wannan al'amari haka dai Allah ya kare sirrin mazan Allah daga mahaifin nan nasa ina nan a kwana tashi mahaifin manzan Allah yake gaya a mahaifiyarsa wato takar manzan Allah kenan wadda sunanta Fatima kamar yadda mun sha wannan tarihi shi manzan Allah yana da ne da yawa takarsa to wajen mahaifinsa sunanta Fatima takarsa to wajen mahaifiyarsa sunanta Fatima wadda ta yi manzan Allah bayan wafatin abdulmutallib wata ce fadima yar asad mahaifiyar sayyidina aliyu yar manzon allah sunanta fadima to wancan mata wadda take a hannun kitabi ta ga hasken manzon allah tana so ya lalata da ta yi a'a sai shi na fi manzon allah ya gaya wa mahaifinsa ilimin ya mabociyar daraja mabociyar ƙima, wata take yan kurai shana wadda take mushammuriya ta ce da shi to Allah ya ba albarka ya gana sai ta shiga cikin larabawa rayayyu na kabilun ƙwarshawa babu wanda ta ƙayatar da ita sai amina yan wahab aka nemi auren amina ga abdullahi kuma aka yi wannan aure a cikin watan rajab an ɗau cikin manzon allah cikin daren juma'a irin wannan rana ta alhadis allah bar wa ta'ala ya umarci mala'ika ridwan wanda ya kiyaye aljanna yace ku ne aljanna firdausi saboda ɗaukar cikin manzan Allah dabbobin yamma sun yi yamma suna da shara suna gurin ciki na yamma sun yi gabas suna bishara na kudu sun yi arewa na arewa sun yi kudu haka nan dabbobin daji haka nan halittun cikin ruwa haka daga suka duka suka dinga samun birnin sai da amina ta ga abubuwa da yawa irin abubuwa na shawari da adati wa mara abubu min ajab amina tun yi na rasa sababatun sun yi katarab da sun الفجر المرتجل كما تدلى الزهر كما تراءى القصر لها وهل القصر بالسند المجدل وغابت البحار وجفت الانهار من عجله والنار قد رفعت من خجل قد مرت الانفضال بافضل الرجال بافضل الليالي بالبلد المفضل وتلك هو مسيد امنا تجني ابد بالسجن ولا شهر تقتل سيدنا امنا تاج ابو بكر وابو domin ta ga annabawa manzanni baya bayan ɗaya tun daga kan annabi Adamu kowanne yana zuwa yana sallama da manzon Allah yana cikinta ta tambaye shi kai wane ne annabi Adamu ya ce ni ne Adamu baban mutane gaba daya ku ce me kake nufi ya ce raha ki bar ciki ya amina hakika kin bar ciki da shugaban mutane alfarin yayan larabawan mudan da rabi'a to haka irin abin ibrahim shi ma ya zo ya bada wannan bishara annabi nuhu ya zo ya bada wannan bishara annabi musa ya zo ya bada wannan bishara annabi salu ya bada wannan bishara annabi idris ya bada wannan bishara annabi shi har dai annabi isa alayhi salam duk suna ba ta bisharori cewa za ta yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ita sai da Amina suke cewa wallahi a lokacin da zo ciki da Muhammadu ban gane na ɗau ciki ba kawai na ga dai bana al'ada ne sai wata rana ina tsakanin bacci da faɗake abinda malamin sun kira a. sai na wani mutum ya zo ya ce shin kin san kin ɗau ciki da Muhammadu Rasulullahi kuwa sannan wannan mutum bai sake zuwa ba sai da haihuwa ta kusa ya zo yake cewa da ni urizu hujjar wahidi ومن شر كل حاسد ثم سميه محمدا idan kin haife shi ki ce kina neman Allah ɗaya ya bare shi daga sharrin mai hasada sannan ki sa masa suna Muhammadu ya inganta a shekarar da aka kai cikin manzon ba haifi 'ya'ya mata ba yaya maza aka dinga haifa saboda girmamawa ga sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai abubuwa na mamaki kamar korama sawata ta bi da gudu da wani lokaci ne na korama ta kabi akwai wutar farisa wanda ake bautawa shekara dubu wannan wuta da ta mutuwa ba amma a dalilin yawan manzon Allah sai wannan wuta ta mutu akwai katangu sarkin kisira sun tsaffa kan kambin kansa ya kwane a lokacin da ba. manzon Allah yana wata cikin a ciki sai tambayi malaman Yahudawa suka ce hakika haihuwar nan ka da ce ta kusa wanda yana da alama a cikin attaura da injira da kuma da tattafai waɗanda aka saukar kafin zuwan manzon Allah tunda Allah ya faɗi siffar annabi a cikin littattafai ya ce alladina atinahum kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum hakika waɗanda muka ba su littafin attaura da injira sun san siffar manzon Allah kamar yadda suka san siffar real a haka Allah ya faɗa da wani a cikin alƙur'ani ya ce Muhammadu والذين معه أشداء على الكفار وغماء بينهم فلا بد عن سجن يقتلون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر الصدور ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كظلهم أخرج شقاه فآذره فاستغلى المسعى على سوقه وجوه الله ليغيظ من الكفار وأن الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وان الايه tana bayanin sirrin annabi da yadda yake a cikin littattafai da farko da kuma yadda Allah ya tabbata da sunan manzon Allah a cikin alkur'ani wata dai sai da amina haka ta dinga gani ta ga abubuwa da yawa ta ce ba ta ji ciwon jiki ba ba ta amai ba ba ta sha wahala ba har dai sai da amina ta kusa kamar idan na gari lokaci ya riga ya ja ta ce tana cikin gida a zaune a lokacin sa'ar abdulmutallib sun tafi ainihin hidimar da suke ta al'ada yana ka'aba aka haifi manzon Allah da aka yi manzon Allah ma kafin zo maganar mata da sai da Amina ta gani bayan laifin manzan Allah a zaɓen da ya sa wa suna Muhammadu shi za ku yi da su na ta wanda yake cewa ahalar biyar sunni Muhammad a kai rasmi ramsan liman anar ismi min jatti hili a jale ya hamdu na wali na na umar akuri na wa kana ya na kare da musu gari yana cewa matan ya da ranar da aka sa manzan Allah suna Muhammadu ne ta sai ga amina tana cikin gida ita kadai sai ta zo da tsohon fari ya zo ya shafi kwayoyinta sai ta ga gabacin duniya da ya wuce duniya aka kawo mata abin sha farin ta sha sai ta ga tuta an shimfiɗa ta karan sama da ƙasa wanda ake kira jimbaji sai da Amina Allah ya yi mata hijabi sai ta ga mala'iku su zo da farin shiga da kofuna a hannunsu na azurfa can sai da amina sai ta zo su mataye sun kewaye ta sun zara mata ido sai da amina ta ce sai ta ce a'a to ku daga ina san doya, an ka san da ni a nan ji sai ta ce kada ki damu ni suna na asiya wannan domina ta zamanin fir'auna kenan wacce Allah ya gina mata gida a aljanna ko kuma ta ce ni suna na maryam ɗar imrana mahaifiyar annabi isa kenan ne wannan mata kuwa yau da ini daga nan aka zo sai da amina da farin abin sha ta ɗauka ta sha sai haske ta gare ta sai ki tafi tutoci guda uku ababen kafawa ɗaya tuta an kafa ta a gabas ɗaya a yamma ɗaya an a kan ka'aba sai ta haifi da Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku rijiya bisa daga dagan ku muna girmamawa ga wanda halittun Allah mutane da aljanu da mala'iku suke girmamawa shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala sallallahu alaihi wa sallam عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا من أهمه الله واجتباه السلام عليك يا من انتباه مولاه لنفسه في سابق الأزل والنباه السلام عليك ورحمة الله وبركاته يعني والمقرب المقرب المبرور السلام عليك ورحمة الله وبركاته يعني والمؤيد المنصور صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم السيد المذكور صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم الولي المشهور صلى الله عليك وعلى وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم المبارك المشكور صلى الله عليك وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعم المبارك المزور صلى الله عليك وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم الحبيب الفريق المسرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم الوريق الزاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم الحق الشاهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم السري الماجد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ne marrakin usajinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ne marnasi kula abinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ne marshakin rulahamide. Assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم الخاسر والخاضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم الخائف المتواضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم القانت الذاكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نعيم المنصور الناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 Allah yana karba addu'ar ayyul talazzuzi shi fa manzan Allah shi ne wanda in ka kirawo sunan sa kai tawassuli kace Allah ya ba abu dan manzan Allah baka taɓa Allah hada Allah da manzan Allah Allah ya ma abu ba to a shagalta Allah ya bar mu da kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar da kaunar alayen manzan Allah albarkacin manzan Allah ya bar mu da girmama matayensa gaba ɗaya da dukkanin sahabbansa da dukkanin bayin Allah na gari Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka duk wanda ya zo wannan guri Allah ya biya masa muradinsa Allah ya biya masa bukatunsa mazaje da mataye 'yan mataye waɗanda ba su aure ba Allah ya ba su mazaje na gari mazaje waɗanda ba su aure ba suke nema Allah ya ba su mataye na gari Allah mana roƙonka alfarmar sai ta rasulullah wannan wannan gari na da wannan ƙasa ta kakurin Allah ya zazzabo alhairi da albarka a cikin wannan masarauta shi ran kai dace wanda ya shi ne yake asasa wannan taro na manzan Allah da mataimakansa Allah ya saka musu da alhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya ji kan magabatansa alfarmar sayyidina rasulullah matsaloli da ake fama da su a Najeriya na sace-sace da kashe-kashe da rashin zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano Allah ya ba mu ci gaba da kasuwancin mu da ilimin mu da komai namu na ci gaba a jihar Kano Allah ya tabbatar mana da shi wannan karamar hukuma ta mutu ungugu Allah ya kara mata albarka alfarmar sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ji kan iyayen mu ya gafarta musu ya saka malaman mu da malaman malaman mu da alhairi shehannanmu da shehannan shehannanmu waɗannan tsadaddaki na rayuwa da ake fama da su na masarufi Allah ya rangwata mana Allah ya rangwata mana kuma Allah ya lamunce mana abin saya kamar yadda nake faɗa a kowane lokaci malamai masu hikima suna cewa duk arahan kaya in baka da abin saya yayi tsada kuma dukkanin sai idan Allah ya lamunce ma kai za ka iya sayan su cikin sauki to Allah ya kawo mana sauki kuma Allah ya ba mu abin saya albarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna kama kafa da sirrin manzan Allah da azkan manzan Allah da salatun manzan Allah da sallar manzan Allah da azumin manzan Allah da hajjin manzan Allah da umaran manzan Allah da dukkanin ibadun manzan Allah Allah ya ba mu zaman lafiya wannan jihar Kano Allah ya ba mu zaman lafiya da ci gaba duk waɗanda suke da ainihin ƙoƙarin yin gwila a cikin ci gaban Kano Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su farman sayyidina Rasulullah Allah ya saka wa dagaci da alhairi Allah ya jiga magabatan su zan miƙa abin magana gare shi domin ya ainihin godiya kuma ya sake roƙa mana ubangiji da bakin su masu albarka ko da yake ba san MC din ba ba za a miƙa eh. na na na na na to Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sada shi da manzan Allah Allah ya kabarin sa albarkar sai ya da Rasulullahi to da ba sai na mana Ikan godiya ne ta kamata da Allah ya da wata Allah muna guda kwarai da gaske da Allah ne da ya ba mu wannan lokaci da ya maimaita mana yadda ake yi a dukkanin shekara ko Allah ne ya ba mu malaman mu da dama suka zo suka bada gudunmawa wannan guri malam Allah ya saka da alheri shi wannan bawan Allah da aka ce Allah ya nasa rasuwa shi ma abokin haɗin wuri na tafiye-tafiye maulidi a ko'ina za mu je kuka haɗu da kuɗi gaskiya mun yi babba asara a wannan yankin Allah ka gafarta masa malaman da suka zo suka ba da gudunmawa a Allah ya saka kuwa da alkhairi kuma da kai ma Allah ya saka maka da alkhairi Allah dinga da yake bamu gaban mu da manzon Allah Allah ubangiji kamar da aka roƙo mun abubuwan da aka tawassali da manzon Allah to Allah ya dinga karɓa mana malaman duk da suka zo wannan guri kowa da kowa ya zo wannan guri maza da mata Allah kuma tije ne da kowa gida lafiya Allah saka kowa da alheri Allah kada mana barka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah yan wato nan da aka ce idan an shafa da addu'a za a zauna za su raba hadiya da za su ba mutane gurgudan yadda ta sauwaka to idan mun zauna din za mu ci gaba da baitoci har mu ga an gama rawa da saboda na fahimci sai yan waɗannan nahiya ba sa so da na gama a jami'a. sai ce sai na zauna an gama ɗan sallama mutane to na yadda zan ɗan zauna da cikin yan mitoci insha Allah ina wa kadirina wa sahirina kai na wa bunsana wa na wa na wa na wa na wa na wa asina alayka salatullah alayka salamullah alayka salatullah alayka salamullah alayka salatullah alayka salamullah alayka salamullah alayka salamullah منك صلاة الله عليك سلام الله عليك صلاة الله عليك سلام الله منك صلاة الله عليك سلام الله عليك صلاة الله عليك سلام الله أنا وسوقي للنبي الذي محل نصيحته عليك صلاة الله عليك سلام الله بسوق النبي العجيب عن نصيحته والهم بذاته فهل عليك الصلاة لا عليك السلام حبيبي حبيب الله دار محمد وذاك دواء القلب عندك أول عليك صلاة الله عليك سلام الله محبته قوت القلوب وراء من الهم والأذان والحب موتنا عليك صلاة الله عليك سلام الله أنا يا رسول الله وجدت وجهتي إليك وكل الدار قارئ زيد أرد عليك صلاة الله عليك سلام الله فلاونة في النائبات سواكم للعبد والمدر وزاتك واللقاء عليك صلاة الله عليك سلام الله ما لي إلا وجوتها وذاك الغم لا يزال ويوم قال عليك صلاة الله عليك سلام الله علي إلا أمد وسحابه وذلك كنز لا يزال ويوم قال عليك صلاة الله عليك سلام الله علي إلا أمد وسحابه وذلك كنز لا يزال ويوم عليك صلاة الله عليك سلام الله أبو بكر العالي الإمام وسيدي أبو حسن الفاروق للدرك الله الله عليك صلاة الله عليك سلام الله بن ذي النورين والذي سيدي أبو حسن بن مرهوق ودار يوم ترى عليك صلاة الله عليك سلام الله عليه صلاة الله ثم سلامه بعات لي فوق الحديد ومن لأرى عليك صلاة الله عليك سلام الله عليه صلاة الله ثم سلامه بعات نسيبه بأحمد قدره عليك سلام الله عليك سلام الله عليه صلاة نوح عليه صلاة الله ثم سلامه بهذا نسيم الود أحمد قدره عليك صلاة الله عليك سلام الله عليه وعلى آل الكرام وسابه ومن أنفقوا دين النبي ومن قاموا عليك صلاة الله عليك سلام الله لا إله إلا الله الله

فعلوا رسول الله بالسر يلفظوا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله